This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da asuba sunana Hauwa Sharif. Tare nake da zara fage da sauran abokan aiki. Cikin shirin na asibahin yau litinin takwas ga watan Yuli shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga zara'un da kanin labarai. Masu kiraye-kirayen da shugaban Amurka Joe Biden ya janye daga takarar zaben da ke tafe na ƙara ƙaruwa. sannan yayin da rikicin isra'ila da hamas a gaza ya shiga wata na tara kungiyar gamayyar falastini ta ce tana jiran martanin isra'ila bayan da ta yi watsi da wata muhimmiyar bukata ta tsagaita buɗe wuta da amurka ke marawa baya hasashen zaben faransa na nuni da cewa gamayyar jam'iyyu sun lashe mafiya yawan kujerun 'yan majalisa a ƙuri'un da aka kada a zaben fidda gwani na ƙasar. kanun labaran kenan a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kungiyar haɗin kan tattalin arzikin ƙasashen afirka ta yamma ecowas ta kammala babban taronta na 67 a abuja babban birnin najeriya inda aka kara zaben shugaban najeriya bola tinubu a matsayin shugaba tare da zayyana ƙudurori da ƙungiyar za ta sa a gaba yanzu abin da ake ƙoƙarin yi shine hanyoyi na cinikayya kamar abidjan zuwa lagos muna kuma tafi da tattaunawa da Profesa Tijjani Muhammad inda ya ce ko kusa ba a makara ba wajen samun dattawa da za su amsa sunan su na dattabai a cigaban hirarsu da Muhammad Ibrahim Kwari kan harkar tuɓe rawanin sarakuna da wasu shugabannin siyasa ke yi. Duk mutumin da ya kare mutuncinsa bai yi kwaɗayi ba, bai yi na bayan na iya ba, bai an haɗa kansa da an zo an yi wani abu ba. Wallahi wannan na tabbatar ma dole a girmama shi. sai a biyo mu domin jin waɗannan da ma sauran rahotanni da ke tafe kamar yadda muka saba a duk safiyar litinin za ku ji mu ɗauke da shirin ciki da gaskiya tare da sarfi lahashin gumel inda a yau shirin zai duba batun korafin da wasu ma'aikatan gidan kaso suka yi akan rashin albashi mai kyau da adalcin ƙarin girma amma duk sai bayan an saurari kashin farko na labaran duniya. To jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. a makon nan na iya kasancewa cike da kalubale ga shugaban amurka joe biden a zaben da ke tafe inda masu kiran da ya janye daga takara ke kara karuwa saboda yawan shekarunsa da lafiyarsa amma duk da haka ya zuwa yanzu biden yana da goyon bayan abokan siyasar shi da dama duk da cewa sun amince da damuwar masu jefa kuri'a na jam'iyyar democrat Shugaban Amurka Joe Biden a jawabin da ya gabatar a jiya Lahadi yayin wani taro a wata majama'a a Philadelphia ya yi magana akan nasarorin da ya samu duk da cewa masu kada ƙuri'a na nuna damuwa a game da shekarunsa da kuma ko zai iya ci gaba da shugabancin ƙasar. waɗannan kiraye-kiraye sun biyo bayan rashin nuna ƙwazonsa a muhawarar da aka yi ta baya-bayan nan shugaba biden ya ƙara jaddada ƙudurinsa na ci gaba da tsayawa takarar shugabancin ƙasar Biden ya ce, Ba na jin akwai wanda ya fi cancanta ya zama shugaban ƙasa ko ya lashe zaben fiye da ni. yayin da rikicin isra'ila da hamas a gaza ya shiga wata na tara a jiya lahadi kungiyar gamayyar falasdini ta ce tana jiran martanin isra'ila bayan da ta watsi da wata muhimmiyar bukata ta tsagaita buɗe wuta da amurka ke marawa baya amma a yanzu ana ci gaba da ƙoƙarin tabbatar da yarjejeniyar ta tsagaita buɗe wuta hamas ta ce da farko ta amince da yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da amurka ke yi da isra'ila inda a da hamas ɗin ta tsaya tsayin daka kan buƙatar da ta daɗe tana nema akan isra'ila ta kawo ƙarshen yakin gaba ɗaya a cikin watanni tara na rikicin tsakanin isra'ila da kungiyar ta'addanci ta hamas falasdinawa sama da dubu talatin da takwas ne suka mutu a cewar ma'aikatan lafiya ta gaza ta hamas rikicin da ya fara ne a ranar bakwai ga watan oktoban bara lokacin da hamas da ƙawayenta suka kutsa kan iyakar isra'ila inda suka kashe mutane dubu ɗaya da ɗari biyu galibi fararen hula tare da yin garkuwa da wasu ɗari biyu da hamsin hasashen zaben faransa na nuni da cewa gamayyar jam'iyyu sun lashe mafiya yawan kujerun 'yan majalisa a ƙuri'un da aka kada a zaben fidda gwani na ƙasar hasashen mai cike da ban mamaki ya sanya jam'iyyun ƙawancen shugaba emmanuel macron a matsayi na biyu rashin rinjaye ga kowace jam'iyya ya jefa faransa cikin rudanin siyasa da tattalin arziki ana dai sa ran samun sakamakon ƙarshe da safiyar yau litinin a zaben da aka gudanar kafin wa'adin zaben da babu tabbas kan yadda zai kaya shugaban da ba shi da farin jini ya rasa ikon majalisar a cewar hasashen da aka yi jam'iyyar Marine Le Pen ta ƙara yawan kujerun da take da su a majalisar dokokin ƙasar. Yanzu haka Faransa na fuskantar yiwuwar share makonni ana tafka siyasa domin tantance wanda zai zama Prime Minister da kuma wanda zai jagoranci majalisar dokokin ƙasar. Ana sa ran Macron ne zai ci gaba da jagorancin ƙasar tare da Prime Minister mai adawa da galibin manufofinsa na cikin gida ne. An jima kaɗan zarawa za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma kafin nan yanzu bari mu je ga batun babban taron kungiyar ECOWAS karo na 67 da aka kammala a birnin Abuja babban birnin Najeriya. Inda aka sake zaben shugaba Bola Ahmad Tinubu a matsayin shugaban kungiyar na wani sabon wa'adi da kuma amincewa da kafa rundunar ko ta kwana da za ta yaƙi ta'addanci da kuma tsara takardun kuɗi na bai ɗaya wato ECO. ministan hulɗa da ƙasashen wajen najeriya ambasada yusuf tugga ya yi wa wakilin mu umar faruk musa cikakken bayani bayan kammala taron rundunar tsaro tun ma kafin a zaɓi shi shugaba tinubu da aka zauna a ɗakin taro ana muhawara ya jaddada cewa najeriya ta yanke hukuncin cewa za ta ƙara tallafawa ecowas da kuɗaɗen shiga kuma da a baya akwai kusan kudaden da najeriya ta dan rage bayarwa wa ecowas saboda ta ce sai an yi wa ita ecowas ɗin garan bawul domin a tabbatar da cewa ana kashe wannan kuɗaɗe ta hanya mai kyau saboda haka alhamdulillahi an samu ci gaba an yi wannan garan bawul kuma najeriya ta amince ma'ana kuma za a yi amfani da wannan kuɗaɗe domin ya zama na an samu wannan runduna ta tsaro domin yaki da 'yan ta'ada da suka addabi yankin ecowas sannan kan maganan kuɗi na bai ɗaya dama ana tafiya ne abin daki-daki yanzu abin da ake kokarin yi shine hanyoyi na cikayya kamar abidjan zuwa lagos da wasu makamantansu ya kasance checkpoint checkpoint da ake yi an rike su koma an cire su baki da an samu wannan amincewa to amma dama sai kowace ƙasa ta yi gyare-gyare na tattalin arzikinta kafin a shiga wannan haɗaka so ana kan hanya to a daidai lokacin da kuke gabatar da wannan taron da waɗannan ƙudurorin an samu bayani da ya fito daga yamai cewa shugabannin ƙasashen nan guda uku da suka kyamaci ecowas suka ce sun fice sun ƙara jaddada cewa ba gudu ba ja da baya su ba za su dawo su shiga wannan ƙungiyar ba me ake ciki dangane da wannan ficewar tasu eto eh babu tilas a zama a cikin ecowas amma abin da ecowas ta take ci gaba da nanatawa shine kofa na buɗe wa wannan sauran ƙasashe guda uku da suka ce sun fita su dawo cikin 'yan uwansu domin dama ka'idojin ecowas da dokokinta in ƙasa ta ce ta fita sai an ba ta shekara ɗaya tukuna sannan a tabbatar da tan nata wala Allah su duba su ga cewa sun canza shawara shi yasa dama ake ba da shekara ɗaya banda haka kuma a haka ɗin ma duk da cewa sun yi wannan kawance na ƙasashe a cikin ecowas ɗin ma dama akwai ƙungiyoyi akwai ƙawance na ƙasashe daban-daban misali kaga akwai mano river yana nan na wasu ƙasashe ne da suka haɗu a cikin ecowas su mambobi ne na ecowas kuma suna da nasu ƙungiyar daban da haka su ma wannan in sun ga dama ba laifi a ce sun yi wannan haɗakan sannan kuma da haka suna cikin ecowas domin dai kan ita ecowas ko a wannan taron mun kara jaddada cewa mu ba za mu fasa tallafa musu ba ta fannin yaƙi da ta'addanci da wasu hanyoyi ma tunda ai ecowas kungiya ce ta al'umma shi yasa aka ce community ba wai kasashe ba al'umman yankin afirka ta yamma ne ambasada yusuf tuga kenan ministan hudu da kasashen waje na najeriya a tattaunawa da na da shi abuja umar faruk musa murar amurka a abuja najeriya ministan ma'aikatar harkokin wajen najeriya ke na ambasada yusuf tiga a hirarsu da umar faruk musa bayan kammala babban taron kungiyar Ecos. ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kai tsaye ana iya sake sauraron shirye mu da suka gabata a shafukan mana sadarwar facebook twitter da instagram ga ci gaban labaran duniya. yar uwar shugaban koriya ta arewa kim yo jun ta ce atisayen soji da koriya ta kudu ta yi a baya-bayan na a kusa da kan iyakar kasashen biyu ya wuce gona da iri a cewar wani rahoto daga kafar yada labaran kasar ta kcna a yau litinin Kim Yo Jun ta kuma zargi shugaban Koriya ta kudu yon Sok Yol da haifar da tarzoma a zirin Koriya domin kawar da hankalin jama'a daga rashin taɓuka komai a harkokin siyasar cikin gida ta ƙasar. Ta kuma gabatar da wata takardar koke mai cike da sa hannun mutane sama da miliyan ɗaya ta yanar gizo tana neman a tsige Yon Kim ta ce idan har Koriya ta Arewa ta yanke hukuncin cewa an keta hurumunta nan take dakarunta za su mayar da martani kamar yadda kundin tsarin mulkin kasar ya tanadar. Sojojin Koriya ta kudu sun dawo da yin atisayen harba makamai masu linzami a kusa da iyakar tekun yammacin kasar a ƙarshen watan Yuni, karan farko kenan tun shekarar 2018. A farkon watan nan ne za a rantsar da sabon zababben shugaban Iran Mas'ud Pezeshkian a gaban Majalisar Dokokin Ƙasar a matsayin shugaban Jamhuriyar Musulunci ta Iran na tara kamar yadda kafar yada labaran ƙasar ta rawaito. kamfanin dillancin labaran irna ya ba da rahoton cewar za a gudanar da bikin rantsar da shugaban ƙasar a ranakun hudu ko biyar ga watan agusta za a baiwa sabon zababben shugaban kasar kwanaki goma sha biyar ya gabatar da ministocinsa ga majalisar dokokin kasar sababbin zababbin shugabannin za su yi rantsuwa a gaban majalisar dokokin kasar aiki a hukumance za a gudanar da bikin rantsuwar ne bayan da zababben shugaban kasar ya samu amincewa a hukumance daga jagoran juyin juya halin musuluncin kasar. a ranar juma'ar da ta gabata ne pezeshkian ya lashe zaben da aka gudanar inda ya kayar da sa'id jalili mai ra'ayin riƙau domin maye gurbin shugaba ibrahim raisi wanda ya mutu a hatsarin jirgin sama mai saukar angulu a watan mayu labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To madalla yanzu kuma sai wata hira da wakilin mu a kanan Najeriya Muhammad Ibrahim Kwari ya yi da Profesa Tijjani Muhammad kan muhimmancin dattako a tsakanin iyayen ƙasa dangane da sabatta sauken da wasu shugabannin siyasa ke yi da raunin sarakuna. Duk wanda ya ce shi ne to kai ya kwaɗai abin da yake cutar har su sarakunan yanzu ake musu abin da suke kwaɗayi suke sarki ado wannan Allah ya ji kansa ba dan ya mutu ba janar ibrahim ba da masu ba bangida shi ya taba gaya min da bakinsa muka sa alif ɗari tara da casa'in da shida ya ce na ce me na ce wanda sarki ka fi girmama ya ce sarki ya ce bai taba tambaya ta wani abu har na gama shekara ta takwas ya ya taba zuwa wajenmu mun ɗauka ma kuka zai kawo sai ce waɗansu sarakuna ne suka ce suna cin halin kaka na kayi to Allah shi ne suka turo suka sa shi ne yake cewa taimaka ya ce Allah ya daɗe da suke banda kai ce mu ba ma bukata an taba na taba tambaye sa kuma ya tabbatar mun daga Allah sai shi sai ni na ce an ce janar sani abacha yana wajen ya taba ba don waɗansu kuɗi a kawo a kawo cek ice an yi haka na ce da ya nemi wata bukata ka ki ka ki bashi haɗin kai sai aka ce an gama bincika kasan gwamnati tana da labarin komai ce kuɗin ma ba a sasa email council ba account na, na masarauta ba hmm. sai aka zo aka ce ina kuɗin nan kudin turawa ma yana sai ce a je alkuki ya ba da kudi shi ku je alkuki na ɗaki na za ku ga saman alkuki za ku wata ambulan ku ɗauko ambulan ɗin ta yi kura ana fitowa kurin sai ya ce gashi ana zuwa sai a ga cek ɗin ne shekara wajen biyar ko shida bayan an bashi eh bai taɓa shi ba bai kai banki ba kuma bai ci an ko da suna sai ce ga kuɗin suna ai da an ba ma taɓa yin wannan kuɗi kai ka san cewa sarki ado don kare mutunci baya cin kuɗin Emirate Council a albashinsa, abincinsa da kuɗinsa yake si. To sarakunan da ba su da kuɗi. Kuma sarki Ado duk zaben da ake yi zai ta cewa mutane amma ba a taba ganin ya zo wajen zai zo wajen zaben amma baya zaɓa kowace jami'a baya zaɓa kowace jami'a to ka zo yan sarakuna da ake zuwa ake amfani da su kuma sannan wanda ya amfani da kai ya baka kuɗi ko yayi kaza ka goyi bayansa kuma yau ka wayi gari ya hau kuma ka ce za ka yi saba ai ka san kaman dole ya cire ka an ce duk wanda ya ci ladan kuturu zai masa aski to kuma ba sa cin ladan su iyayen masarakuna na yanzu ko cin cin ladan suke to in kuma sun cin ladan ko to dole sai masa aski abu na karshe shine sarakunan da suna da diplomasiya suna diplomasiya lokacin da aka samu rikici da ya Bayero Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama kaga yanzu sun zama na mawali. Tun da ya ga tsarin siyasa ta alif da saba'in da ta zo da shi. To sai ya zama yana da ya yi tanadi na diflomasiyya. Duk shugaban da Allah ya bashi gwamna sai tun daga rikin da aka yi da shi da rini sai ya da kai. Sai aka wayi gari rimu ma da suka yi masa masa wannan ya zo ya nemi alfarma da Allah ya naɗa dan uwansa daga cirimi sai ya naɗa. Ana cewa fadawa suna ice a mu ne. yanzu waɗannan eh, ɗabi'u eh. idan sarakunan mu na yanzu suka dawo eh. da su martaba su za ta dawo sai ta dawo duk wanda ya kare mutuncinsa dole a girmama shi duk mutumin da ya kare mutuncinsa bai yi kwaɗayi ba bai yi na bai na iya ba bai an haɗa kansa da an zo an yi wani abu ba wallahi wannan na tabbatar ma dole a girmama shi Profesa Tijjani Muhammad kenan a hirarsa da Mahmud Ibrahim Kwari. kada dai a shagala ana sauraron shirin ne daga nan birnin washington dc kan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar niger za a iya sauraron mu ne a tashar mata voa a kan mita 200.5 baya ga haka da sada aka yi ra'ayi za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma lokacin yadda za a gyara zama a saurari mu na gaba. jama'a salamu alaikum masu sauraro barkan mu da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙƙin ɗan adam a yau shirin zai fara duba korafin wasu ma'aikatan gidan yari na najeriya kan rashin albashi mai kyau da adalcin ƙarin girma ku biyo mu cikin shirin sunana Sarfi hashim gumel. Sabon shirin ciki da gaskiya zai duba korafin wasu jami'an hukumar gidajen yarin Najeriya da yake kira ma'aikatan hukumar gyaran hali. Da ke cewa suna rayuwa hannu baka hannu kwarya da rashin ingancin albashinsu in an kwatanta da sauran jami'ai masu sanya kayan sarki. Kazalika ma'aikatan sun ce mai uwa a murhu ne kawai yake samun ƙarin girma, kuma ko da mutum ya cancanta tare da lashe jarabawa. Wasu daga ma'aikatan da suka shigo shirin na ciki da gaskiya na dab da yin ritaya bayan shawa fiye da shekaru talatin suna aiki hakanan sun kunshi ajin manya da kuma na ƙananan ma'aikata sai dai shirin ya sake sunayensu saboda tsaro ba don tsoro ba. A to babu barka da haka. Yawa barka dai. Baba na samu labari cewa ma'aikatar da kuke aiki kamar akwai wata matsaloli haka mu dauka daga nan Abuja har zuwa inda kake yanzu. To ban sani ba ko za ka ɗan mana bayani wani irin matsaloli kuke fama da shi a wannan ma'aikata naku? Eh to matsalolin dai na ɗaya wanda muka fama da shi shine kaman karancin albashi da kuma wasu entitlement namu wanda ya kamata kamata a biya mu ba a biya mu wato wasu haƙoƙin da ya kamata mm. to yanzu kaga kaman lokacin da aka biya su police harmonization da sauransu an ce aka yi harmonizing har da mu duka mm. amma har yau babu yanzu salarin da police suke karba inspector kawai yana karɓar kusan 180 ko zuwa sama mm. amma mu har yanzu bai wuce saba'in ba to ba ba kafin mu dan yi gaba bari mu dan tsaya mu dan yi wata tambaya a nan an ce za a yi harmonization tsakanin ku da 'yan sanda da sauransu daga wani lokaci ne zuwa wani lokaci aka yi wannan harmonization din kuma daga wani lokaci zuwa wani lokaci misali kamar sauran ku su 'yan sanda suka fara karban wannan akalla dai zai kai wata irin shida biyar da ya wuce hmm. to aka fara wannan din hmm. to amma har yanzu shiru muke ji sai dai a dinga mana eh, maganganu a'a za a samu sati mai zuwa cewa a za a samu wannan wata za a samu wancan wata har yau shiru ba ba ba maganan to yanzu ba bari mu yi wata tambaya misali mai sauraro zai sassan cewa wannan ma'aikata naku na hukumar gyaran hali wadda suke najeriya gaba daya mu ɗauka kamar eh, mai karancin igiya mu ɗauka daga igiya biyu ko ɗaya ko uku zuwa a nene ɗaya ko biyu ko uku nawa ne albashinsu misali mu ɗauka daga kan mai igiya uku haka eto eh mai igiya uku dai a gani na ko da shike mun wuce nan amma ba zai wuce daukan dubu arba'in ba ko arba'in dai igiya mai sp kenan gaba da igiya uku hmm. shine yake karban arba'in da uku ko da hudu har yanzu har yanzu bambancin ma kadan ne bai wuce dubu biyu dubu uku dubu shine bambancin yanzu kaman akwai rank da muke ce chief pa shine yake gaban spa hmm. su din kansu ba su wuce dauka dubu su ne suna kusan dubu saba'in to sai aka majin nasu da inspector na namu kenan mm. don suna level su din ba su kai inspector ba amma suna level daya da inspector ne mm. duka level 7 to suna dauka dubu dubu saba'in saba'in saba'in eh, to wanda ya dade a wurin ne zai ɗauka saba'in da uku ko saba'in da hudu mm. to iya abu na to amma mai anini daya yana karban dubu dari da goma ne ko mm-hmm. ɗari da wani eh, sha biyu ko sha uku mm. to bai wuce hakan nan ma duka to yanzu ga yanayin yadda rayuwa take a yanzu yaya kuke gudanar da yanayin tafiyar ku da iyali misali yanzu kamar kai a wani mataki kake a wannan hukuma eh a gaskiya akwai matsala kuma akwai wahala saboda za ka samu yawancinmu muna da iyalai wani mata biyu wani yara yara uku hudu suna makaranta to abinda za ka samu ka ba wa yara su biya makaranta da abinda za ka ciyar da gidan ma matsala ne sosai saboda haka irin wannan abubuwa shi ne ya tattare da mu za ka gani jikinmu ma yana dan sanyi-sanyi a wannan aiki don duk aikin da kake yi kuna aiki da wasu yan uwanku ka je an ƙara wa yan uwanku na wani fanni daban wanda kuna karkashin abun eh, eh, karkashin lema daya sannan kudin ba a kara muku ba dole jikin ku zai mutu to da ana mana haka mm. gan da komai zai tafi daidai in an in gwamnatin ta canja ta zo tana kara mana yadda ya kamata abinda ya kamata ba mu to ba wanda zai kuka wannan abu to yanzu duba da wannan hali da kuke ciki mu aje bangaren albashi nan gefe guda to ya ake kuma bangaren karin girma misali tunda anan an ce ana taka takahaye bangaren karin girma ba Eh, bangaren karin girma ma akwai matsala mm. wannan matsalan shine za a kira mu gaba ɗaya mu je interview in mun je interview akan za a ƙara mana girma sai mu zo abinda kuma muka rubuta a interview din abinda ma muka sani ne yawancin mu kowa ya aza akan cewa shi kenan ba wani abu mm. sai daga ba sai mu zo mu je a'a ba mu samu ba don ma abun da ya fi bamu mamaki mu da muka dade muka kai wa a interview din mu inspectors din da sauran sai a ɗauki wa'inda suna bayan mu wasu chief pa saboda suna da hanya suna da manya suna da komai sai kaga an daura su a kanmu mu a zuwa ba su aninai wa'inda za su zo jiya jiya ba su aninai mu da muka dade shekara da shekaru muna zaune a hakan ɗin sai a ce a'a mu sake zuwa gobe mu zo jibi mu zo gata watanni watanni watanni yanzu wani shekara biyar shida bakwai yana kan zuwa amma har yanzu shiru kakakin hukumar gyaran hali abubakar umar ya yi dogon sharhi da ke nuna kamar ma'aikatan ba su fahimci abin da ke kamus tarnaki ba kazalika ya ba shawarar bin damar da aka ba su ta yin noma don hakan yake tallafa wa albashinsu. Farko batun albashin kasan duniya na abu ba isa mutum ko ba gaskiya ba amma albashin gurgudu ya isa wanda ke cewa kowa zai murna da shi don mun da muka jima cikin aikin nan mun sabu da muke karɓa da kuma yanzu na zuwan wanga gwamnati din ko ba gaskiya ba peculiar an biya ko ba gaskiya ba da wasu gyare kan albashi ke idan ce alhamdulillah amma ka san cewa ɗan adam ba ka da zaka ba shi abu da zai ce ya ishe shi kuma na ba ka san cewa kwararre wadannan ake za ta yi rikidin kuma za mu sa za sa kula da namu kan su ma police suke karba amma muna karba amma magana da nake maka yanzu nan akwai kare a cikin albashin namu cikin mun ma Allah godiya kuma shi kamfila jihar ramu halilu na baba da zuwan shi da ya zo kan garar mulki ya faɗa cewa kula da prisoners staff yana cikin abubuwan da zai cewa ya gyara kuma ya kawo kuma alkawarin da yi ya cika alkawarin da don kowa ya zina gurgudu albashin na shi ana biya su albashin na shi kuma batun gurgudu na promotion ka san cewa cewa kamar yi sa a gwada a yi promotion kasance da za a ke screening in an gama screening da za a yi jarabawa duk wanda ke jarabawa sa ina ga maka gaskiya cewa ana kan mutum nasu da tun da shi ya gina mai hau da zama da zama kwantala general an mutum mutane fiye da dubu goma fiye da dubu goma kuma wannan magana da ke maka yanzu na gobe Allah ke mu daga deputy controller zuwa sama za su je interview za su yi jarabawa in sun gama nasu sati na gaba a guys monday 4 july wanda daga assistant controller dan wasu mara za su je nasu to kuma na screening ba same ka da wani an tantance takardanka courses da ya kamata ka je ka je courses naka kuma ka ci jarabawanka ba wani damuwa da an san cewa za ka samu promotion naka amma ka gani wanda ka gamsu cewa suna kuka cewa ba su samu promotion ba ba su ci jarabawansu ba ko kuma courses da ya kamata su je ba su ci ba su ko ba to kuma dole a tsarin gwamnati kama ce an baka promotion ai ya kamata kai qualify qualify shine cewa dan matsayi ne zai karu kuma ba so inda kici za ce wai an baka wani responsibility matsayi a ce kai abu kaza na matsayin da Allah ya baka ka gama kai qualify ba kenan duk wanda ya ci sa za a fara shi promotion duk wanda aka yi train nashi ba same shi an tantance takardarsa ba shi ba same shi da wani nifi akan takardarsa ba shi za a samu zai samu promotion nashi. masu sauraro abin da ya sauƙaƙe nan a wannan makon sai a biyo mako mai zuwa inda za mu ɗaura da jin ƙorafin ma'aikatan har ma da cigaban martanin kakakin hukumar gyaran hali yanzu amadadin lado salisu garba da ya taimaka wajen kamuku wannan shiri ni sarfil hashin da ke cewa muka kasance lafiya to da wannan kuma muka zo ga gaba ta karshe a shirin wato labarai a takaice a makon nan na iya kasancewa cike da kalubale ga shugaban amurka joe biden a zaben da ke tafe inda masu kiran da ya janye daga takara ke kara karuwa saboda yawan shekarunsa da lafiyarsa amma duk da haka ya zuwa yanzu biden yana da goyon bayan abokan siyasar shi da dama duk da cewa sun amince da damuwar masu jefa kuri'a na jam'iyyar democrat waɗannan kiraye-kiraye sun biyo bayan rashin nuna ƙwazonsa a muhawarar da aka yi ta baya-bayan nan shugaba biden ya ƙara jaddada ƙudurinsa na ci gaba da tsayawa takarar shugabancin ƙasar yayin da rikicin isra'ila da hamas a gaza ya shiga wata na tara a jiya lahadi ƙungiyar gamayyar falasdini ta ce tana jiran martanin isra'ila bayan da ta watsi da wata muhimmiyar bukata ta tsagaita buɗe wuta da amurka ke marawa baya A cikin watanni tara na rikicin tsakanin Isra'ila da kungiyar ta'addanci ta Hamas, Falasdinawa sama da dubu talatin da takwas ne suka mutu a cewar ma'aikatan lafiya ta Gaza ta Hamas. Hasashen zaben Faransa na nuni da cewa gamayyar jam'iyyu sun lashe mafiya yawan kujerun 'yan majalisa a ƙuri'un da aka kada a zaben fidda gwani na ƙasar. To da haka muka kaga ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. a madadin zarawa fage da ta ni gabatar da shirin da dadi balawi da ya ba da umarni da ma injiniyan mana yanzu mai sa charleston hawa sharif muku fatan alheri daga nan washington dc sai an ji ku.